a zaman majalisar zantarwan da aka gudanar da batutuwa da dama dangane da kalubale da kwalejin ke fuskanta wanda cewar gwamnati a shirye take wajen gudanar da ayyukan ci gaba a matakai daban-daban a faɗin jihar ta adama baki ɗaya. Ishma a nashi jawabin shugaban kwalejin Dr. Abubakar Jarma ya shaidawa gwamnan cewa kwalejin na bukatan akalla naira miliyan ɗari biyar da takwas sai dai suna bukatar naira miliyan sittin da biyar domin gudanar da wasu ayyuka a cikin gaggawa a inda gwamna muhammad umar jibrila na jihar Adamawa ya amince da bada naira miliyan saba'in har wa yau gwamnan na jihar adamawa ya kara likitoci biyu a babban asibitin na garin ganye wanda a cewarsa hakan zai taimaka wajen inganta ayyukan asibitin domin kula da lafiyar al'umma yadda ya kamata da kake kewayawa da gwamna a cikin asibitin kwamishinar kiwon lafiyar jihar ta adamawa fatima atiku abubakar ta ce tun da aka gina asibitin bai taba samun ruwa yadda ya kamata ba sai a wannan gwamnati don haka ne ma ta kirayi al'ummar jihar da su marawa gwamnatin baya domin samun ci gaba a bangaren kiwon lafiya a faɗin jihar ta adamawa baki daya alhassan haladu la valeur des bâtis